الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا الحمد لله كتب العزة والكرامة لمن أطاعه واتقاه وقضى بالذلة والهوان على من خالفه وعصاه وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من تمسك بدينه واجتهد في مرضاته نال سعادة الدنيا وشرف المنازل في الآخرة وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين تأدبوا بآداب الدين ووقفوا عند حدوده فخضعت لهم رقاب الجبابرة وكانوا هم السادة الفائزين المنسوبين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وأحسن فمن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاننا الله جميعا وأجارنا من النار أما بعد فأحييكم بخير تحية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تحية أهل الجنة تحية من عند الله مباركة طيبة وأسأل الله تعالى من المنان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا على محبته ومرضاته وأن يعدل التوفيق والإخلاص والسلامة في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد sarki muke ƙara jaddada godiya a gare wanda ya kawo daidai wannan lokaci a kuma daidai wannan yanayi a cikin wannan masallaci namu mai albarka wanda aka mishi inkiya da masallacin juma'a na yan doya muna rabon Allah matsalacin sarki ya sake saukar da albarkan shi a cikin wannan masallaci muna rabon Allah matsalacin sarki da ya mana jagoranci da dukkan abin da muke faɗa da abin da za mu aikata muna rabon Allah madaukakin sarki ya gane da mu gaskiya ya ba mu ikon yin gaskiya Allah madaukakin sarki ya nuna mana ƙarya a fili ya ba mu ikon kauce mata ‘yan uwan musulmai waɗanda suka riga gidan gaskiya muna rabon Allah ya gafarta musu waɗanda ba su da lafiya a duk inda suke muna rabon Allah ya azurta su da samun lafiya ما قضى فيها الا يقال لا فيها شهاده ايمان اذا ربنا سار يومنا عشرين دقيقه دوت الجمادى الاخره هجره تبي ايام حديثه النبي الرحمه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم لغدر مكه ومدينة مدينه شكرا جمعه لديه كاربعين لكم wanda yi daidai da ashirin da hudu ga watan daya miladiya ta daga isa alaihissalam in ya inganta shekara dubu biyu da ashirin da biyu da fatan allah madaukakin sarki ya datar da mu a yau ne ranar da daya daga cikin manyan manyan malamanmu إمام دون المسلات الشيخ علي علي حفظه الله تعالى يكي كان تدم أحسن صور من حياة التابعين نبض مالني الدكتور عبد الرحمن رأفت باشا من رضا الله مدرسة فتي يسعد مشي على الخير مولى في التابعين فكما مالني إكارة الدمو من التابع أولا ساتي دعيك باشا mun karkare a kan kisa ta sa'idu ibnu al-musayyib sa'idu dan musayyib wanda mun ji irin gwagwarmayar shi kuma mun ji matsayin shi sannan kuma mun ga ɗabi'un shi sannan mun ga kuma irin yadda ya ɗauki ibada sannan kuma mun ga yadda ya ɗauki matsayin shi أكن أبدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفأ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته جبتم أمتي يا يالي ثم جبتم أمتي ألا لا تلك الشيئة تنبيه لما أبدا يبارك شيئا يا كل دكنشي يا كل دكيانا جدنشي الدنيا يدوني أبدا شوكي حنك ليشي ma'ana har ya da iyalan shi wajen ya kula da su ya sauke haƙƙin da Allah ya dora mishi ba da haka za mu gani ya fifita ilimi da taɓawa a kan duniya tare da can ma akwai ilimi kuma akwai taɓawa sai duba al'abbal abin da ya fi shi sa wani yake cewa ai babu mamaki game da wannan mutum domin shi ya sayar da duniyar shi ne ma'ana dan lahirar shi ma'ana ya ba da duniyar shi ne ma'ana dan ya samu lahira sai dauki duniya ba komai ba ce don neman lahira muna roƙon lamarar cikin sarki ya ba mu ikon koyi da waɗannan mutane ke. a yau da izinin Allah muna tare da wani sa'idu din amma shi wannan sa'idu mujubayin sa'idu dan jubayin shi kuma wannan za mu gani yana daga cikin manya-manyan magabata game da sanin littafin Allah maɗaukakin sarki wani daga cikin magabata da ake kiran shi Hussein yana cewa game da Sa'idu ibnu Zubair kana min a'lam da tabiin bil-talaq Sa'id ibn al-Musayyib game da hukuncen-hukuncen da suke da alaka da saki wanda ya kowa sani cikin tabi'ai yake sa'idu ibnu al-musayyib yace wa bil hajji ata in kuma kana neman cikin tabi'ai wanda ya kowa sani hukunce hukuncen aikin hajji shine ata'u wa bil halal wal haram tawus ibnu kaysan game da sanin kuma al halal da al haram wanda ya kowa sani cikin tabi'ai يكي تراشيني طاووخ ابن كذاب يكي وبالتفصيل أبو الحجاج أدولا تفصيلي كوا إن كان لما من يفكوا يتشيني أبو الحجاج وليني أبو الحجاج يتي مجاهد ابن جبر يتي وأجمعهم لذلك كله wanda ya game su gabaki ɗayan su gabaki ɗaya shi ne sa'idu ibnu jubayya shi ne wannan sa'idu ɗan jubayya ɗin da za mu karanta tarihi al'imamu ahmad ibnu hanbal yake ce laƙad kutila sa'idu ibnu jubayyin وما على الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه يكتي أنكش سعيد ابن جبير babu wani mutum ɗaya a bayan ƙasa face yana da buƙatar zuwa ga ilimin sa'idu ibn jubair al-imam ibn ahmad yake faɗan haka yana da tarin ilimi kamar yadda za mu gani ya zo a cikin littafi na al-imam zahabi siyaru a'lamin nubala cewa yana cikin asabaqatu thaniya yana cikin sabaqa تبيو من أقوي الطبقة الأولى نتابعي أقوي الطبقة الثانية سعيد ابن جبير ابن هشام كنسو شني الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أبو محمد ويقال أبو عبد الله الأسدي الوالدي مولاه الكوفي ahadu al'a'la ɗaya ne daga cikin gwaraza kuma ɗaya ne daga cikin jigajigai na farko tunan shi sa'idu ibn jubai ibn ishar sannan al babban malami ne hafiri ne sannan al-muqri'u sannan mai karantar da kira'o'i daban-daban ne sannan kuma al-mufassir masanin tafsirin alkur'ani ne kamar yadda za mu gani sannan ashahidi sannan ya yi shahada sai da za mu zo mu ga yaya aka kashe shi hajjaju ibnu ibn yusuf as-saqafi shi ya kashe shi bayan ya kashe shi bai wuce ɗan kwanaki ba shi ma ya mutu za mu zo mu ga mutanen da suka fuskanci lahira ba sa jin tsoron mutuwa amma kuma ɗaya ne daga cikin gwaraba na alƙur'ani za mu zo mu ga yadda yake ma wajen karatun alƙur'ani da kuma sanar da karatun alƙur'ani da kuma yadda in ya zo sallan ta hajji ko ya zo sallan tarawihi yau zai karanta da karatun wani gobe ya karanta da kira'an wani wani lokaci ya karanta da na wani kira'o'i daban-daban na sahabban nan duk za ka je na karantawa su sannan alkunyar shi ita ce abu muhammad amma ana cin shi abu abdullah al alwalibi al-walibi maulahu al a'la za mu zo mu gani asalin shi shi ba balarabi ba ne amma sabida yadda allah maɗaukacin sarki ya ba shi ilimi da yadda ya zamo wani gwaro za mu ga abin da ya mishi a nan cikin littafin a doktor abdurrahman rahmat bata yake cewa kana fatan wasiƙal jismi na farko shi ɗan samarin ma'ana shi abdulsa'idu ibn jubair yake cewa fatan saurayi ne wasiƙal jismi yana da ƙarfin jiki da ka gan shi akwai alaman ƙarfi a tare da shi muktamilal khalqi yana da cikakkiyar halitta da ka gan shi za ka gane wannan cikakken mutum ne mutadaffiqan hayawiyatan wa nashaqan sannan kuma za ka gan shi yana cikin kartashi ko yaushe sannan yana cikin nishadi ko yaushe wa kana ila zalika zakiyyal fuadi tare da haka kuma zuciyar shi a buɗe take mana yana da kaifin ƙwaƙwalwa har yanzu sannan haddal fiqna sannan yana da ƙarfin kwakwalwa irin wanda da an yi ne ya riƙe shi ma sannan nazza'an ilal makarimi sannan yana da yawan karkata zuwa ga kyawawan ɗabi'u da halaye muta'assiman min al-maharim sannan mai nisantan abin da aka ce Allah ya haramta ne walam yakun sawadu launihi bai kasance babban inda yake da shi wa sha'rihi da kuma murmurɗewar gashin kanshi mana mun san shi bakin mutum gashin shi za a murmurɗe shi wasu za ka ga kansu kamar ya yi dada-dada shi ne mana juhuda kenan kai ya ɗan gashi ya ɗan murmuɗe wa habashiyatu aslihi sannan da kasancewar shi ba habashi kamar ɗan yankin afirka haka litanala min shakhsiyatihi almutamayyiz alfarra hakan bai kawo suka ma'ana cikin abin da ke ɗanta da shi ba وذلك على الرغم من من حداثة سنه tare da cewa yana cikin ɗan ƙuruciyar shi ma'ana kasancewar shi baƙi da kasancewar gashin shi a mummurde da kasancewar tushen shi baƙi ne to hakan bai yi tasiri cikin abin da ya zamo ya yi fifiko a kai ba ya bambanta da sauran mutane mana wannan yana nuna mana bakin da kake da shi ko yanayin da kake da shi in Allah ya baka wata ɗaukaka wannan yanayin ba zai cutar da kai ba abun yana da alaƙa da ne kake da shi ne ba yana da alaƙa da kan jiki ba ne ya ce walaƙar da adaraka alfatar habashi aslan العربي ولاء يا سامو أصلي معنى أن لا ربا واتحيا ولا يا سامو أصلي نك مريزمو بلا ربي تحيا الولاء العربي تبعا لا نسبا يا زمو بلا ربي تحيا بي أما باتحيا نسبا سبيل الشيء يا زمو يا سامو ولاء ma'ana jibinta ta hanyar alwabila wata ƙabila ce wacce take cikin ma'ana bani asad shi ta ake kiran shi al'asadi sai ya samu ya zamo balarabe ta hanyar wala amma ba ta hanyar nasaba ba yake abu na farko samun akan da sai gano annal ilma innama huwa tariqul qawim alladhi yuwakkiluhu ila sai gano cewa ilimi shi kadai ita ce kakkarfar hanyar da za ta sadar da shi da Allah madaukakin sarki mana ya rike hanyar ilimi tana daga cikin hanya ɗaya da za ta iya sadar da shi zuwa ina zuwa ga Allah ta gani da shi wani ne Allah شتاء sa Allah madaukakin sarki yake fa'lam annahu la ilaha illa واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ما عنده الشاهد التي فاعلم تتلي لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يتي باب العلم قبل القول والعمل babu da ke bayani a kan mutum ne ilimi kafin ya faɗa ko kafin ya aikata sa'idu ibn jubair ya gano cewa ilimi ita ce hanya ta ƙarfa da za ta sadar da shi zuwa ga Allah maɗaukacin sarki da wannan mu ma mu ya hanyar ilimi ita ce hanya mai ƙarfin da za ta sadar da mu zuwa ga Allah maɗaukacin sarki shi sa Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake talabul ilm talabul ilmi fariidatun ala kulli musulmi neman ilimi wajibi ne akan dukkan musulmi in an ce kuma a shari'a kar farko ana nufin ilimin da za ka san Allah ilimin da za ka san dokokin Allah shi wannan dole ne ba wani ya ɗauke wani bane abu na biyu yake wa annat tuqa sannan kuma ita taqwa innama hiya sabiluhu almumahhadatu allati tablughu bihi aljanna abu na biyu sai ya gano cewa tsoron Allah innama hiya sabiluhu ita ce hanyar shi almumahadatu wadda take shimfidaddiya التي تبلغ به الجنة والدقيقة ذات سادس بشيد وإلم الجنة فجعل التقى عن في يمينه والعلم في شماله في رضا في عقول طورا هلا في ساعة الدامة في عقول علمي في ساعة الغرصية هذا مثلا في كتاب كيبولا يمكنها ذا التقوى ذا العلم ومن الحكمة يسوى ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو التعين يسي بارا أن تعرف إشينا شنة رجوكيا أعجنينا التقي هو التعين وَلَا يزمون التقوى شيني يشنة رجوكيا بارا أن تعرف إلا ما وَلَا يزمون التقوى to shi ya gama cin nasarar duniya Allah maɗaukakin sarki ka abunta mu da ta'awa wa shadda alaihi ma yadaihi kirlaihi ma sai ƙarfafa hannayen shi da su guda biyu hannun dama ga taɓawa hannun hagu ga ilimi da aka sai ƙarfafa hannayen nashi guda biyu wanfalaka ya faɗi bihima rihlatul hayati sai fara ma'ana da waɗannan takawa da ilimin sai fara yanka tafiya ma'ana da su duk abubuwan rayuwar shi ke yankewa da su in yi wannan ɓangaren sai takawa ta aiki in yi wannan bangaren sai ɗora ilimi ilimi ya aiki da su ya rika gudanar da rayuwar shi raira wani ba tare da jinkiri ba ba tare da sauƙaƙawa ba wala mutamayyil دمقوباي عن كيبا أظفاره كلو كتل معنى دفارة تنشتك فارة كتوا كلو كتل بفارة كان الناس يرونه إما عاكفا على كتابه يتعلم أو صافا في محرابه يتعبر a lokacin da ya taso a shi mutane ba ta ganin shi sai dai a hali guda biyu imma akifan ala kitabihi ya ta'allam ko dai ya sa kai ga littafi yana ta karatu ko yin cikin karatu awsafan fi mihrabihi ko ya tsayu a wurin da yake bauta a inda yake ibada ɗayan biyun nan duk lokacin da mutane za su wuce sa'idu ibnu jubair za su same shi a wannan halin ko ne ne da littafi yana karatu ko kuma a inda yake yin ibada a yake sallah da nafil shi yace zalikum huwa ra'i'atul muslimin fi 'asrihi waɗannan abu guda biyu su ne abin jin daɗin musulmai a lokacin shi ko dai a ganta ta ce ko akan littafin Allah ba abin da kake sai haddace shi ko kuma a same ta koyaushe cikin ibada sallah na filfili azumi a ganta kana wannan shine abin jin daɗin musulmai a wancan lokacin mu a lokacin mu ne abin jin daɗin musulmai na su a lokacin su abu biyu ake so a ganta kana sai a ji daɗi sai mutane su yaba sai mutane su ce kawo ne na kan nasara ko dai a ganga koyaushe a kan ƙur'ani karatu ko da yaushe karatu ko shi. ko kuma a same ta a wurin ibadar da ake da an je masallaci za a bin shi da an je inda yake karatu za a same shi su shi ne abin da jin daɗin musulmi a wancan lokaci to mu mai jin daɗin a wannan lokaci na abin da mutane za su ji daɗin tana da shi shi ne kuɗi shi da ya zama shi ne abin da ya fi komai kima a wannan zamani da ya zama idanun mutane sun rufe ya ki halal ya ki haram balma ya ki haram din ya fi ƙarfi me yasa ya zama haka shi ne an waye gari kimar mutum ba ta da alaƙa da taƙawar shi kimar mutum ba ta da alaƙa da ilimin shi kimar mutum ba ta da alaƙa da sanin dokokin Allah shi kimar mutum a wannan zamani tana da alaƙa da me yake da shi kuɗi ko matsayi ina neman wata alfarma zan samu eh zan samu wurin wani ko daraja shi kenan in ina neman abun duniya zan samu eh za ka samu ko dan wani kimar shi kenan shi sa da wanda ke da yake da kuɗi bai da ilimi da mai kuɗi eh, da wanda ke da ilimi da tsoron Allah in suka jeru to mutane sun fi karkata zuwa wajen mai kuɗin can ko da ba a san yaya kuɗin shi suke ba ta kaddara irin abin da sa'idu ibnul musayyib yayi da mai kuɗi da ustazu mai tabawa suka zo neman aure kai tsaye wa za a warwaya mai kuɗi ko ustazu na ba a sauraron ustazu ko ya zan gidan ba shi ba wa mai yarinya ya yake mishi wani rigima da ya zai nema aure da alhaji wani to a darajar su ba ɗaya sannan kuma ana gane yarinya tana da farin jini yayin da aka ce masu kanta masu kuɗi ne ko masu kanta masu kima ne suna da matsayi na duniya kamar sa'idu ibn musayyib ya yarda mai kuɗin da ilimin ya nemo mata wanda yake ganin kuɗi ne na nata ai ya ce ba don wancan ɗin bai cancanta ba ya ce a ajin tsoron karta shiga cikin gidan sama da kuma gwalagwalai daga ma'aikata a gefenta wannan abin mai shagaltar da ita har ta zo ta manci abin da ta sani na littafin Allah yake dalilin da ya fifita wancan akan wancan ke to kada zamanin mu abin da ya fita shi shi ne kuɗi shi ta sai kowa yake ganin ta ina zai samu kuɗi shi ma dan a girma mashi anguwarsa da wani shi shaidan ya ƙawata musu da zai yi da mutane hanyar da za a samu kuɗi da sauri kenan tana kama a ce miliyan goma aka ba ta na ɗaya sai ka je ishirin za ka nema aka ba ka na biyu sai ka je za hamsin za ka tafi ana nan kuma wuce rana ɗaya sai a ce an samu an yanke maka hukuncin kisa shi kenan wani ya ce shi kuma ba ta wannan hanyar ba akwai hanyoyi da za a samu kuɗi yanzu yanzu hanyar dambara hanyar kaza ga suna samun kuɗin da yawa hanyoyi na saɓon Allah da wannan zamanin a kansu aka fi samun kuɗi shi sa mutum ya ci roƙon Allah Allah ya tsare shi daga fitinar rayuwa san duniya yana ɗaya daga cikin fitinar rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ne sallah kafin mai sallama falyasta'id billahi min arba'in to ya nemi Allah ya tsare shi daga abubuwa guda hudu wasu malamai suka ce waɗannan abubuwan kusan wajibi ne cikin magabata a kowane da suke ganin in kai sallama a sallah ka nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwa hudu ba kamar ka tashin sallah dan umarni ne manzo Allah ce falyasta'id بالله من أرضه دوب لي بكر كبير كي كاشي يتلم يعني قياني مسأل ألا إذا أبوه لكم أبو نفر اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم دوب لي صلى كي يتلم قيامك ألا إيش لدى عذاب جهنم التي إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما كلمة يعني ألا يتأذي كذا عذاب جهنم ومن عذاب القبر كلمة يعني ألا لا كذا عذاب القبر والقبر صح نعيمه وعذابه وهو كلاهما للعبد مدخران قبري يا إن لم تسوى أقوي نعمة أتكي كما عذاب أتكي kuma dukkan su an tana dawo bawa wani yana shiga kabari ni'ima ne samun da ta gidan shi da duk abin ne malaka wani yana shiga kabari Allah ya tsare azaba zai haɗu da shi macizai kunamu bala'i mata irin na kabari duhu irin na kabari matsi wahala irin ta kabari Allah ya tsare maza da shi duk wanda ya sallar kare zai tashi sai ya nemi tsarin Allah daga abubuwa biyu daya jahannama biyu azabar kabari abu na uku wa min fitnatil masih dajjal ka nemi Allah ya tsare ta daga masifar dujjal wanda mutumin da ke cikin kabari ma bai tsira daga gare ka ba ballantana wanda yake waje ka nemi Allah ya tsare ka sannan wa min fitnatil mahya wal mamat kalima Allah ya daga fitinar rayuwa da kuma fitina irin ta abin da take bijiro wa mutum lokacin mutuwa ko bayan mutuwa to yana daga cikin fitnatul mahya fitinar rayuwa tana kan istiqama sai Allah ya rabce ta da wani bala'i wanda gaba ɗaya shekarun da kai a ba sai fata maka kada mutum yi wasa da roƙon Allah fitina Allah ya kai shi daga fitinar rayuwa yana cikin fitinar rayuwa da za ka gani irin abin da ya faru kusan a satin nan labarin hanifa ɗin da ake ta labarin ta ya ta ko'ina cikin ƙasa ɗaya daga cikin mutumin abdulmalik da aka ce ya kashe ta na farko an malamin ta sannan kuma shi ne shugaban makarantar da hanifan take karatu a ciki sannan wani daga cikin ɗaliban da ya karatu da shi abdulmalik din ya yi wani dogon rubutu ya ce wallahi da a ce kafin ya aikata wannan abun a ce zai iya aikata wannan shi abokin shi zai rantse da allah ba zai aikata ba yake na farko wallahi ya san shi mutumin kirki shi a san shi sannan abu na biyu ya san shi mutum ne mai san addini sannan abu na uku ya faɗa wasu abubuwa a kan shi yake amma da ya aikata wannan sai gano lallai akwai abin da yake kira fitinar rayuwa me fitinar rayuwa kana kan hali na gari rana a tsaka in ɗan ya fi ƙarfin zuciyarka sai rana maka wani abu da za ka iya samu a ciki wani abu da za ka iya samun kuɗi amma hanyar ta kauce wa Allah kuma lokacin ba za ka tuna komai ba domin kwakwalwarka za ta rufe a lokacin kawai za ta rinka hango wanda in na samu miliyan shida aka ce ce a bashi miliyan shida ranar da aka sa hoton yari mai cewa ta tafi islamiyya ba ta dawo ba da Allah a bincika an rasa ta aka sa hoton da suna rike da naira goma ranar da aka sa hoton na da hoton an na shi yayin hoton ce Allah wasu za su iya ganin wannan yaren da ce an samu ta ta ce a kano ba a gano inda yin take ba sai wajen bayan kwana talatin da wani abu kusan kwana arba'in ma kamar da mahaifiyarta an yi hira ita take ba da labari ne na kama ta ya kai da gidan shi da gidan shi kuma shi yana da mata da 'ya'ya an kana shi mata tsawon sati biyu aka ce tana cikin gidan shi ita an yi sati biyu tana gidan shi tare da iyalan shi ta kaddara wa ta gari sai yaran shi za za yi ta su ita kuma hanifa tana nan an ajiye ta ana ne ana so a samu kuɗi ne kuma ya rika ce mai wayo na da yan bidiyon da za ka zina da wayo ai akwai bidiyon da aka sa a yi cewa wannan kofin nawa ne in za a mun aure mama na za ta bani shi sai maman ta ce to yaushe za a miki auren sai ta ce gobe waye zai aure ki sai ta ce babu mana gewa mutane sun ji bidon sai maman tana ta dariya to yarinyar ta yi kusan sati biyu a gidan shi kaddara sai shi ta tambaya a yarinyar ina ka samu wannan yarinyar wai ya ce ko sun ce ya ce a yarinyar wai yar uwar shi ce yarinyar wata yar uwar shi kuma yana neman biliyan shida kuma shi ne malamin ga wannan abu na farko zai ɓata wa malamin makarantar suna ya ma ɓata da makarantar boko da makarantar islamiyya yanzu a ƙaddara aka ce ne sunan shi kawai ta ambata ce an kulɗo mu a gidan shi sai shekaru ne ya mishi to wannan ne ko ya karɓi kuɗi a kanta in ta koma gida ana iya tambayanta a ce ina kika je ne kwana da kwanaki kenan za ta ce a gidan an kurkuru mu ne kuma aka zo makaranta za ta yi nuna shi sai shi kan ya tsawwala mishi cewa ya kashe yarinya fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi فقتله فأصبح من الخاسرين فأصبح من النادرين ذكر ka kashe ka yi asara kuma ka kashe ka yi nadama na tabbatar kuma na rantsi da Allah ka kashe ka sai yi nadama dole ne wannan sannan abu ya yi asara an yi hira da shi ya tabbatar da Allah jarraba shi ya yi nadama kuma ya yi asara ya zo ba maganin maganin bera ya sa abinci yarinyar ta ci maganin bera ga 'ya'yan shi ba an ce kuma irin yadda ke nuna wa 'ya'yan shi soyayya ya wuce tunani ya ba ta maganin bera kawai da take an kullum ma'ana za a tsirin shi ne ta wuce ai gara a tsirin ta na duniya ya ke da tsirin ta na lahira ke duk bala'in da zai faru da kai a duniya wallahi ya fi sauki sama da bala'in da zai faru da kai a lahira da ba ta maganin bera ka kaddara da ta ci maganin beran nan ya yi mata a cikin ta wani irin wahala ta sha har rayuwar yarinyar ya fita ya ta kaddara haka kuma inda zai kaddara ce ishi ce wani ba ta irin wannan abutai wannan yanayi ya zai da rayuwar shi da ba ta maganin bera ta mutu shi kenan an gama matar shi ta sani ba ta sani ba ya aka yi wallahu ala ya ce kuma wa abokin shi da aka kama su tare ce wani matan makwabcin shi ta yi bari amma yana so a je a binne ta ce shi wannan ne ke so a kai ta makabarta mana ya ce a ai ba sai an kai ta makabarta ba ya je aka yi ya ce a je a yi ciniki aka so na rana a cikin wata makaranta tsohon makaranta kowa gani aka tona rami bayan ya je tunda ya ce barinta aka yi bari ne kenan bari ɗan yayyan ƙarfi dan a cikin buhun an sako lau yanki yanki ta a cikin buhun wuka ya sa a ya sa ya tattara ta Allah shi ya sani ya je sa ta a buhu aka tona rami aka sa a karfi shi kenan yana ganin komai ya wuce ya manta inna rabbaka labil mirsad yamhaluhu qalilan thumma ya'khudhuhu akhar azizin muqtadir Allah yana nan a malakata sai dan tsaurara ma ka gama abubuwan da za su gama sannan in ya kama ka sai kamu na mabuwayi ne iko bayan ya sa wajen a karɓi kuɗin ya kashe ta da kwanaki fiye da wajen ashirin kuma su yana neman kuɗi a wurin iyaye cewa miliyan shida maman an yi hira da ita a kafafen labarai daban-daban ta ce abu na farko mahaifin yarinya ya fara tsintan yaki a kofar gida zai tafi sallah asuba da ya gani amma bai gaya wa mamu komai ba saboda juriyar namiji ba ne yake da juriyar mace da ce mata komai ba ta ce ana nan za ta fara mata test da fulatanci ake mata a ƙarshe mutumin sai fara nuna mata in ita ce mahaifiyar yarinyar da zai turo mata da abubuwan da za ta iya ganewa ya turo da hijabi ya turo da bajan makaranta ya ce ga inda za a ɗauka aka ja ka ɗauka kuma aka gani shi a ƙarshe aka kai matakin da ya ce in ba ta yarda ba zai ma yarinyar tsirara sai turo da kayan complete gaba ɗaya sai ta gane cewa eh halifa tana hannunsu a daidai lokacin da ke wannan magana ya kashe yarinyar ta kwanaki dewa shekara hudu da ɗan kaɗan ka kaddara wani irin rashin tausayi wani ka kashe su kuma kana neman kuɗi a hannunsu sannan ba ka kuɗin ma mai zai bayan ya kashe yari ya binne ta to kaddara bai mata sallah ba bai mata wanka da ake ma wa mamaci wanka ba ya ji ya binne ta kamar mushi sai da ta fara rubewa aka kore ta wanda suka yi wanda suka gani duk waɗanda suka yi wajen kowa gefe gefe yake da iya kallon abin ba rashin tausayi wallahi wannan abin kaɗai yana iya hana mu zama lafiya a najeriya wannan laifin kaɗai yana iya hana mu zama lafiya a najeriya Ta kaddara irinsu irinsu waɗanda ba a gano waye su ba sai ranar kiyama انت تقارب بك يا الله صانع من الله يا الله صانع من سلسلة ما جمع تسنانا كا يلي يا جلالي أبو بوا تنقلي لك أما مدى مباشر كما أرون لك تبقى تألم إرون الذي يفكر إرون سلي الله مرور بسنتك أشي وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت إذا تقول يا ريم ونهيم في جاءة أتكشفت bayan an kashe ta aka ci mutuncin wani laifi dai kaga ne laifin da sai amma da rubutar ta yi wallahi na suna da imanin ko a sani shi bai tomu ba ba zai taɓa rayuwa ta jin daɗi a duniya ba sai da abin ba zai taɓa fita a cikin ƙwaƙwalwar shi ba daidai da nuki ɗaya sai a kashe mutum a gaban ka ta hanyar zalunci ne wahala har rayuwarka ta kare ba ka kana manta da wani abu to ballantana a ce kai kai Allah ya tsare ba zai samu kwanci hankali ba maman yarinyar kowa ya gani hankali da ya tashi kuma an ce wani shekara bakwai tana buƙatar aihun ba ta samu ba sai wannan yarinyar ta samu sai kuma wannan jarabawa ta wannan ƙarewar shi sosai ke Allah maɗaukacin sarki ya tsare su kuma kamar yadda ake ta kiraye kiraye yawanci irin jinkirta hukunci shi ke sa sai a ji abu shiru alal akalli wannan mutumin a zartar mishi da hukuncin da ya dace da shi duniya kowace da abin da ake iyayen za su ɗanyi sun ci sun ƙara rayuwarsu sannan wanda ke da nufin ya aikata irin wannan bin tsoro suka ce yana daga cikin hikima ta Allah da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana a cikin alƙur'ani kutiba alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أتم التي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون هنا دلائل في القصاص دون بيتم إن كشف كيف لا كشف من دون كشف amma da ce za a kai kotu daga kotu za a ce sai bayan shekara biyu za a yi hukunci ƙarshe in aka zo yana da wata hanya wani sai ka an shi irin wannan an yi ba su dai ba su biyu ba mutanen da suka kakkashe mutane ta hanyar zalunci kuma suka ci gaba da yawan su a bayan ƙasa suna nan yawa ba alal akalli abin da za a mawa wannan al'umman duniya ta cewa an dan mata shi ne ta ga yadda ya ci mutuncin yarinyar nan ya kashe ta kowa ya gani to duk duniya su ga cewa shi ma ga shi an mishi an mishi an kashe shi kuma kowa ya ga cewa tabbas wani ne aka kashe to wallahi shi ke duk waɗannan abubuwan za su rage Allah madaukakin sarki ya dace da mu me ya ja wannan ta duniya yana ganin ya samu mai bayan shida din nan rayuwar shi ta gama kenan maman ba su da miliyan shi da za su ba shi ta ce dubu ɗari suka sa a cikin a cikin ɗan jakar da haka sai aka linne ke labulaye sai aka sa a cikin jakar sai aka ɗora dubu ɗari a inda yake din aka je ya ɗauka sai ce shi za a yarda da dubu ɗari yanzu tsora miliyan biyar da dubu ɗari tara a cire dubu ɗari da aka ba shi nan in an kawo miliyan biyar ya kawo da dubu ɗari kira ya zama an yi mayotin din wancan dubu ɗari da aka bashi shi alhali mai sauri dubu ta kusa cikawa aka kama shi kuma jami'an tsaro aka ce sun yi aiki kuma sun yi kokari Allah kuma ya tallafa musu yadda ba da yi ba na bincike ake bincike ake har aka ga inda Allah madaukakin sarki ya ɓatar da basirar shi kuma ba za ta shi to ya zo biki ya zo tsari zai a ya zo zai ne wajen wata malama ne zai mata interview da zai dauka da koyar abubuwa dai in Allah ya fatar da basirar da shi kenan sai a rasa ya za a yi muna roƙon duk masu irin waɗannan ɗabi'u in ba za su shiru ba Allah ya tona musu hakirinsu tun nan duniya kowa ya gane su kafin a je lahira Allah madaukakin sarki ya nuna su a idan jama'a kuma ya jefa su a cikin wuta التي من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما دون يكشف مؤمني جدل فكمكن شموت جهنم خالدا فيها بدل ما تسيش وغضب الله عليه فمنكم ألا يتشي لشيء ولعنه كما ألا يلقين مشي وعدل عذابا عظيما كما ألا يكامل مشي عذابا به جرما فقدر إن ألا شيء عذابا دي كان لأني جرماني يا يا جرما تتكي إذا وصف العظيم شيئا بالعظم فإن عظمه فوق ما يتصوره المتصورون إذا ألا يكلا أبو الجرما girman shi ya wuce surantawa ma surantawa Allah ce wa a'adda lahu azaban azima Allah ya kana da mishi azaba wacce take mai girma to ya girman azaban wanda ya kashe musulmi da gangan za ta kasance garin neman duniya can baya mun karanta a kristan salmatu ibn dinar yake cewa kaɗan ɗin duniya yakan shagaltar da mu game da mai yawan lahira wajen neman ɗan kaɗan duniya sai ka rasa mai yawan lahira Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu kuma Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ilimin da zai amfanar da mu duniya da lahira ya ce abin da suke alfahari da shi a wancan lokacin shi ne ne ilimi a tana karanta littafinka sai kuma abu na biyu mai abu na biyu a ganka kana da yawan ibada mu abin da ake so a ganka a wannan zamanin ko dai a ganka kana da babban matsayi ko kuma a ganka akwai kudi a hannunka sai a ce wannan akwai zari a hannun shi ko wannan akwai usuri daban-daban ake fara. ko kuma a ce wannan hannun shi akwai ne wannan hannun shi akwai wuta na kuɗi ke kaga wuta ba inda ka wuta akwai matsala Allah madaukakin sarki ya dace da mu za mu zo mu gani sa'idu ibnu jubair radiyallahu anhu wa ardahu ya ya ya kasance me alaƙa shi da addini ne alaƙa shi da littafin Allah Allah sarki ya dakar da mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada a ciki wanda ya zama kuskure mana roƙon Allah madaukakin sarki ya bi mana ya tabbatar da mu akan daidai akwai abin kusan mun kai da rabi kuma da Allah akwai ɗan sako da malam aliyu wanda aka ta da aliyu ibrahim ko aliyu mai katifa da Allah zai yi mana da ɗan sako sannan za mu mun gaban a wannan satin za mu karanta yan takardunmu da muke da ita a hannunmu wanda mun salla an akwai wanda na wani isa ya kawo tsoron ko ya zo masallaci ba lalla idan ba da musa ba ya zai ba mu sauran takardun da aka yi ko ta kuma ya ce zai zo ta ya mara ne da yawa ko za a ba shi abin magana shi ne Allah